kana iya cewa harrashtuhu fataharraja na kuntata mishi kuma sai ya kuntata ana fahimta amma in kace taharraja fulanun ya nisantar da kansa kuntata ko ku damuwa an fahimta tahajjada fulanun ya nisantar da kansa bacci alibtiat nisanta muna fahimta five wa khamisuha na biyar dinta at-tadrij tafiya sannu sannu ka tajarra'tul ma'a na sha ruwa sannu sannu wata haffaftul ilma na ɗauki ilimi a haddace daki daki ai sharibtul ma'a jur'atan na sha ruwa kwankwada ba da ukhra kwankwado bayan kwankwado sha bayan sha wa hafiztu ilma mas'alatan da ukhra na kuma kiyaye ilimi mas'ala daki daki bayan wata ana fahimta wa rubbama aghnat hadhihi as-sighatu an as ba mamaki wannan siga ta wadatar da mu daga fi'ili sulasi mujarrad mai yasa adami wurudihi saboda rashin zuwansa ana fahimta katakallama yayi magana ba a cewa kalima in eh, aka ce kalima ya yi rauni kenan alkal rauni kamar yadda imam ali ke cewa ثم ينصرفون وافرين لا يراق رجل منهم دم وين كلمة ايه نعم ثم ينصرفون وافرين لا ينال رجلا منهم كلم ولا يراق له دم rauni bai samun ko mutum ɗaya daga cikin shi ne alkal in ka ce kalima fulanon ya yi rauni amma magana ta kallama ko kuma kallama fulan wa kallama Allahu Musa kaga bai ce kalima Allahu Musa ba saboda babu su rashi an fahimta haka ta tasadda in ya fada wa al'amari ya shiga al'amari ba a cewa sadiya sai dai ba da wata ma'anar daban tsatsa misali na eh na haka yake na muna fahimta to mu gaba wata fa'ala ita kuma ta fa'ala ishtaharat fi arba'ati ma'ani ta shahara da ma'anona guda hudu awwaluha ta farkonta at-tashrik bayna sunayn fa aksar tarayya tsakankanin mutane biyu koko fiye da biyu fa yakunu kullum min huma fa'ilan fil lafz kowannen su sai kasance shine mai aikata aiki a lafzance maf'ulan fil ma'ana amma kuma wanda aiki ya fada a kansa a ma'anance bi khilafi fa'ala al mutaqaddim sabanin fa'alan da muka karanto yanzu shi in an gansa dama shine yake aikata aiki walidhalika shi yasa idza kana fa'ala al mutaqaddim muta'addiyan lithnain in fa'ala ya zanto yana neman maf'ulai ne guda biyu sara bi hadhihi siga in yazo fa'ala, ya fado wannan karkashin siga sai ya kasance muta'addiyan li wahidin yana buƙatar maf'ulin ne guda ɗaya kadar eh in in in tafa'ala yana neman maf'ulai ne guda biyu sai yazo ya kasance ya koma tafa'ala da maddi to sai ne maf'ulin biyu guda ɗaya kawai eh misali ka zaba zaidun amran tauban zaidu ya yi ja in ja wa amru wato tufafi sun yi jayeniya na riga kaga jazaba ala wazni me fa'ala babu ta'un to amma an kasa ta'un sai ka ce wata zaba zaidun wa amrun tauban maf'ulun bihi ya zama guda nawa guda daya ana fahimta tayyib wa idza kana muta'addiyan li wahid in ko shi fa'ala ya kasance yana neman maf'ulun bihi ne guda daya tak sara biha in ya fado ya zama tafa'ala sai ya kasance laziman lazimi ka khasama zaidun amran sai ka ce wa takhasama zaidun wa amrun kaga ba maf'ulun bihi ana muna fahimta wasaniha siga ta biyu a tadahuru bil fi'li duna haqiqa bayyanar da aiki wanda yake haƙiƙanin ka kuma ba haka bane shine pretending kuma shi ma ka bayyanar da abin da haƙiƙanin al'amarin ba haka yake ba misali kaman katanawama in yi pretending ya mai da kanshi kamar bacci ya kama shi wata gafala ya mai da kanshi kaman rafkan ya ɗauke shi wata ama ya mai da kanshi makaho an fahimta wanda yake asali ba bacin yake ba eh ba rafkana yayi ba ba kuma makantar bace ai azhara nauma wal ghaflata wal ama ya bayanar da bacci da kuma rafkana da kuma makanta wa hiya muntafiyatun anhu wa alhali ita korarriya ce daga barinsa ba haƙiƙani bane qala sha'ib ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي shugaba ba wai shi bane shugaba a cikin mutanensa inna ma shugaba shine mai mai da kansa dolo gabawa shine muke cewa babba juji ka ji din ka kiji ka gani kuma ka ki gani shine babba lakin da sayyida qaumihil mutaghabi mutafa'il wanda zai bayanar da kansa dolo duk abin da aka ɗauko din ya ɗauka to kaga wannan ai eh, a tazahur ne ka bayyana da sifan da yake a haƙiƙani ba ita bace ta tare da kai an fahimta wa qala al-hariri sahibin kamalan ya ce walamma ta'ama ad-dahr wa huwa akhu al-wara عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت ai tafa'altu hatta qila inni akhu ama wala garwa an yahdhuwa alfata hadwa walidi yani abin da yake cewa a lokacin da zamani ya makance bayan kuma shi ne uban mutane shi zamanin ji hariri wato ya makance daga barin shiriya, an fahimta a cikin sasaninsa da kuma manufofinsa duk ya bari gaba ɗaya ya saki manufarsa ya saki inda yake tunkara to ni ma ta amaitu ni ma sai na mai da kaina makaho hatta qila inni akhu ama har ma aka ce da ni ni ma din nan makaho ne wala garwa amma babu damuwa an yahdhul fata hadwa walidi shi da ya koyi koko ya bi sawo irin na mahaifinsa mutane sun lalace eh, shi ma bari ya lalace zan da ya ga kowa da jela bare ɗora shi jela an fahimta to kun ga anan abin nan ta'ama shine mahallu shahid at-tadahur bi shay wa laysa haqiqatan wala garwa an yahdhul fata bai ce ya wal fata ba saboda ainihin eh, lil wazn wal qafiya wa salisuha siga ta hudu husulu shay'i tadrijan au kuwan abu sannu sannu kadan kadan katazayada nilu وتواردت الإبل أي حصلت الزيادة والورود بالتجريد معنى ruwan nilu ya ƙaru kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sannan raƙuma sun kwararo zuwa ga mashaya shay'an fa shay'an kaɗan kaɗan kaɗan wannan ana kiran shi tadrij wa rabi'uha siga ta hudu mutawa'atu fa'ala ya kasance ita wannan siga ta tafa'ala tana yin biyayya ga fa'ala kaman kaba'atuhu fata ada na nisantar da shi don haka sai ya nisanta to ina ga wannan shine kan gaba insha Allah na'am Na. Na. na'am na ka za na'am ba mutum ya wannan ba zai iya ya rubuta littafi na'am to ko ya rubuta dai ba zai zo yadda ya kamata ba na eh amma ba lalle bane sai ya hada su gaba daya zai rubuta eh akwai gyara da ake ashi saki samun takrib wanda yake za a share can a rubuta nan alaikum sa na tahalla na tahallaka تفعل التظاهر يصح أن يكون تظاهرا ويصح أن يكون آه، اتخاذا ينا يدوك إيه نعم ولا قروا باب ليفي ايه نعم تو ان شاء الله شيكي نقول تو سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك